wannan ne dai ziyararsa ta farko ga sansanin 'yan gudun hijiran boko haram tun bayan hawarsa karaga a watan mayu inda ya bayyana marar da gwamnatinsa ke ɗauka na kawo ƙarshen lamarin shugaba buhari wanda ya jefi tsuntsaye biyu da dutse guda inda ma ya halarci bikin ɗaurin auren 'ya'yan tsohon mataimakin shugaban ƙasa a atiku abubakar shugaban na najeriya ya ma yaba ne da irin nasarar da dakarun soji ke samu a yanzu akan mayakan boko haram da yake jawabi a sansanin yan gudun hijira da ke malkohi inda makonnin ba aka samu tashin bom shugaba buhari ya ma danganta yan boko haram da yan ta'addan da ba su da addini a kashe a samu mutane a majami'a a kashe a masallatai a kashe su a je kasuwa a kashe tashar mota a kashe su a ce allahu akbar kan abin da Allah aka bari yake yi ba ko ba zai da Allah ba saboda haka ba sai wannan ta'addanci ba turbi ba ne ba ba ma su bai tsammani kafirai ba ne ba da wata su kafirai sun yi da Allah saboda haka wannan gwamnati da karfin da Allah ya mata za ta ga bayan ba da dadewa ba da ya juya ga kwararan 'yan gudun hijiran da ake maidowa Najeriya da kasar Kamaru shugaban kasar ya ma yaba gwamnatin jihar Adamawa ne bisa ɗawainiyar da take ɗauka. adamawa take da kuma su nema su koya muku sana'o'i ku yi kokari ku koyi sana'o'in nan saboda in kun koma ku ta hanyar da za ku bi ta neman abincin halatta waɗanda ku samu yin zuwa damana mai zuwa da ta Allah za ku samu dama a gudan su ku koma gonaki su su yi noma yadda Allah kafin zuwan damuna ta gaba boko haram sai dai a ji labarin to sai dai kuma tun farko ma a jawabinsa gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila ya ce gwamnatin jihar na nata kokari to amma ya buƙaci ne da a tallafa musu inda ya ce yanzu haka ma akwai wasu 'yan najeriya 'yan gudun hijira kusan dubu goma da ke kan hanyarsu ta komawa daga jamhuriyar afirka ta zake wato central africa a gaskiya mu muna namu kokarin to amma ai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka ko da yake hukumar nan ta nema na fa taimakawa sosai domin in ba haka ba da komin kasa ya mai girma shugaban kasa yanzu haka ma akwai yan gudun hijira daga afirka ta tsakiya da ke kan hanyar komowa za su iso a tsakanin yau da gobe ne wasu suka iso mubi ana tantance su kafin su ƙara nan yola a cewar gwamnan jihar adamawa sanatu muhammadu bindo jibrilla right now they even screening them in mubi manyan kusoshin gwamnati ne dai ma suka rufa shugaban najeriya baya yayin wannan ziyara da ya kawo jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya